kogunan arewacin zimbabwe sun kafe sakamakon matsanancin fari da ake fama da shi a yankin mazauna karkara suna tona ramuka a cikinsu don su samu ruwan da za su yi amfani da shi a gonakinsu fiye da kashi tamanin cikin 100 na manoman kasar sun fi mayar da hankali ne kan noman masara sai dai matsalar ta sa abin da suke girba bai taka kara ya karya ba hilton bozi wani malamin gona ne da ke aiki a comitech da ke neman inganta rayuwar yankunan karkarar zimbabwe ya yi imanin cewa idan aka dogara kan masara ba za a samu yawan abinci da ake bukata ba matsalar sauyin yanayi ya sa masara na raguwa manoma za su iya shafe shekaru biyar wajen bunƙasa gonakinsu domin su samu amfani mai yawa cikin shekaru masu zuwa eh, masara na saurin kamuwa da fari bisa dalilai na sauyin yanayi climate change. Kungiyar Comutech ta taimaka wajen kafa rumbun kayayyakin noma na cibaka don samar da iri da zai jure wa fari irin su dawa da maiwa da sauransu. Dorothy Chuontaziyiwa ta zo nan ne don ɗaukar bashin irin hatsi wanda take sa ran biya bayan ta girbi amfanin gona. Wannan na daga cikin hanyoyin bunƙasa aikin cibiyar. Ana adana irin ne a wuri mai tsafta da ba zafi sosai. saboda ya shafe shekaru akalla biyu ba tare da ya lalace ba abu mai kyau game da wannan cibiya shine yadda take samun kulawa daga kwararru da dama sannan kuma an killace shi yadda ya kamata ya bambanta da ajiyar iri da muke yi a gida a wurare da muka saba gobara za ta iya kurmushe shi ko kuma a sace yanzu dai akwai ɗaiɗaikun wurare kamar babbar kasuwar harare inda ƙananan manoma suke iya sayar da kayayyakin da suke nomawa kuma tuni haƙa ta fara cimma ruwa. Idan aka kwatanta da shekarun da suka gabata farashi sun fara hauhawa. A sakamakon haka ne farashin kilo ashirin na hatsi ya zarta na masara da kashi arba'in cikin ɗari. Wannan ya sa Comitec kirkirar wani karamin kamfani inda manoma za su iya kawo samfarinsu don musaya koko a biya su. Rumbun ajiye iri na yankin Motsi na arewacin Zimbabwe yana aiki da manoman garuruwa fiye da arba'in. Yanzu akwai bukatar mu ƙara ƙaimi. Me yasa ba za mu nakartar da manoma makaman aiki ba don su samar da irin da suke bukata ba? Saboda nau'in da ake jirkitawa na da tsada. It's very expensive. Ga ƙananan manoman Zimbabwe da ke rayuwa a wuraren da ake fama da fari dai, cibiyar samar da iri ya kasance musu damar rage asarar masarar da suke yi saboda baya ga samar da abinci tana kuma rage kuɗin da suke asara.